لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا النبي عيسى مريم بيكي زما باوان الله haka ma mala'ikun da Allah ya kusantar da su gare shi, ya ɗaukaka matsayinsu, ba sa haƙin su zama bayan Allah, to yaya za ku riƙe annabi Isa abin bauta, kuma ta yaya mushrikai za su riƙe mala'iku ababen bauta, duk wanda ya kyamace bautar Allah ya yi mata girman kai to Allah zai tara su gaba ɗaya a ranar alkiyama ya saka ma kowa da abin da ya cancanta yayin da Allah ya bayyana zai tara su gaba ɗaya sai ya yi bayanin sakamakon su filla filla inda ya ce